قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

yau ma wannan yammacin na 25 ga watan tara watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu da dari da arba'in da wanda ya muwafaka da yammacin ashirin da shidda da watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah mu za mu dafa karatun na yau kan na jiya jiya mun yi karatu a suratul a'raf kuma mun kawo inda Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya bayyana abubuwan da aka haramta ba abinda larabawa suka haramta ya bayyana abubuwan da in haramci aka gida to ga haramtattu na gaskiya sun ya haɗa alfashoshi zinaci zinaci mabayyani da wanda an boye ya hana zalunci shi ne ta'addanci a kan haƙoƙa mutane ya hana a shirka da allah madaukakin zargi ga abin da bai saukar da dalili a kan shi ba ya haramta a wasu masu a girka magana a jirgin da allah wata shi allah ba dukai ya yi wannan magana sai yi wata magana mai kama da na rufe ta cewa sai ce wani kulle ummatin ajalu wani kulle ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فألا يجمع في الجنة ولكل أمة أجل فوتي الأمة سنة أجل إلا أخيان كاما وأنا مكان أتائي كما دمر ما يأخذ أبو بان يا أحرم بسوبة يا أخي وطن أبو بان أتهم بسا أتهرم بسا بعدين يبني يا أما دا أحرم بسوبة جرسيا سيكون إيه؟ لكل أمة قبضة بطرور الله مدة مدروسة في بابتلاء الجهاد. في أنما أتذكر يتمنى ذلك تتنا على مدة أن تكتا ودا تعجز من حلقاته. وأنا نسعى في نرفو لأي فهو أنت مشركي لكي توابي نتائج كاب قريانا في أن لا يحرم كامو في نتائج كاب قريانا Allah ya fai ga ja a ajalin don haka idan ajalin su na azabtar da ya zo la ya tsaki nuna ba su jinkirta ko da ta a guda wala ya saka da kuma ba su ba ma'ana fa idza jaa waqtu halakihim al-muqaddar lahum idan lokacin halakar da su yayi wanda aka kaddara musu la yasta la yasta akhiru anhum burqatan min zaman to shi ne yake in lokacin azabtar da su yayi to ba a samu wani jinkiri ko da ɗan lokaci ne kama kuma Allah zai musu gaggawa Allah bai yi musu gaggawa ya azabtar da su lokacin da yanka musu bai don haka sai Allah ya sake wani bayani na komawa da yayan annabi adam alaihi salatu wassalam yana mai cewa ya bani adam يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي نعم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجد ما لو كنت sai ce ya bani adam ya ku ya ga annabi adam in ma ya ati annakum rusulun minku ma'ana damiru sha'ani da ya la ya'ti annakum rusulun ne? yadda al'amari yake an saukar da ku kasa ku sani da sannu zai kai lokacin da aka aiko muku manzanni minkum na da gare ku jinsin jajen annabi adam alaihi salatu salam. ya kusuna alaikum ayati su karanta muku ayoyina almuradu bi bani adama jami'ul umam bin da ake nufi ya ɗaɗa annabi adam ana nan dukkan al'ummomi Allah yana magana ku yace in yaji ku mursuli idan manzanni na suka zo muku kuna man duniya allazina arsaltum ilaykum wadanda ni aiko muku yubayyinuna lakum al-ahkama suna bayyana muku hukunci hukunci wa shari'a da shari'o'i ku ku sani kama ni daga duk wanda ya ji tsoron Allah minkum daga cikin ya ji tsoron ubangijinsa da fili da'ati ta aikata abubuwan da Allah ya yi umarni da su wa tarkil muharrama kuma ta hanyar bari abin da haram dama wannan shine takawa takawa an fassara ta da cewa intiqal ma'murati wa tarkul manhiyati aka kawa shi shine zartar da umulce umulce Allah da kuma nisan ta kai daga hane hane shi aka kawa wasu suka ce a'a al'amalu bi tanzil wal khawf min al jali da aka kawa tsoron Allah da kuma aiki da da aka saukar wasu suka ce aka kawa islahu ma bainal abdi wa khaliqihi wa islahu ma bainahu wa bainal khalq abin da aka kawa bawa ya gyara tsakanin shi da ubangiji shi kuma ya gyara tsakanin shi da wanda aka yi tsare kaga ya duka sa guda duk sa tana komawa ga abu guda ne shi ne Allah ya ce fa innahu yadda al'amarin ne yake in ya ji ku rusuli in man manzanni na suka zo suna duniya ba an saukar da su daga aljanna ba Allah ya ce to cikin ku fa man da kadu wanda ya ji tsoron Allah wa aslaha amala ya kyautata aikinsa Allah ya ce to fala khawfun alaihim ba tsoro gare su bil akhirati lahira ba su tsoron wani abin da Allah bai tsare su ga dukkan tsoro wala hum kuma ba su tunu ga abin da suka bari Allah bai zama wakilin su majibancin su ga iyallar wannan aya ubangiji ya lamunce ma duk waɗanda suka ji tsoron Allah suka rike gaskiyar da Allah ya shara'anta to ubangiji zai zai kala a nasu zai kare su ta hanyar samu aminci su samu kwanciyar hankali su samu walwala arziki kenan zama wannan duniya in ana son a huta a ji daɗi a samu aminci a samu walwalar arziki to sai an yi da'a ga Allah kuma sai an kame daga barin sa an ga wannan ya yi daidai da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa ɗan Abbas yana yaro Yake ya gulamu ni maka kalimatu, ina so in gaya maka wasu kalimomi su ne ihfazillaha ka kiyaye Allah wajen barin sabo fi tarkil ma'asi ya hafafka min ash wal sai Allah ya tsare ka daga sharruka da musibi ka bar sabo musibu sun sun bar a gidan ka bar hasarori sun bar samu ka bar kuncin rayuwa ya bar samu amma in dai kana haɗa ka da saba ma Allah gidan da ka'ida sai an nasara a yi hutu cikin sa aminta a yi walwala to barin ta da an tafi babu wanda aka ce ta alhorma sai Allah kai ku gidan nan zai yi maka kuma kamar yadda لا ya سورة لها ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا آية تيوبا يتي ومن أعرض عن ذكري وان يذكر لقبل ذي على القرآن وان يبرع القرآن بالسنة Allah ya ce fa inna lahu ma'izatan dankan yana da rayuwa mai kunci garaba gidan su gani babu rabbi za ta huta sai ka yi ka kai da albashi babba mai yawa sai ka zama babban manomi kwarai sai ka zama babban ɗan kasuwa amma in dai ka ɗauki Allah bai isa gare ka hana ma zinace zinace bai hana ma liwa'i ya hana ma ta'addanci wallahi bala'i ba zai kare ko ne wa shaguna faɗuwar motoci haka za ka yi ta karaskiya da wahalhalu wallahi tana samun ba a yanke alkawari Allah bai fasa abin nan bai rubuto maka amma zai zo sai ya isko ka da rigingimu yana tahowa rigima tana tarmo abu ga abin da yawa amma sai haga wanda bai da yahi ka natsuwa da kwanciyar hankali shine Allah yake duk wanda ka bigirewa daga bin shari'a fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da rayuwa nan mai tunci gobe kiyama kuma da mummunan sakamako ya faɗi wannan suratul ra'd yace wala yazalu allazina kafaru ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله, إن الله لا يخلف الميعاد وبنجي ما دوجي ذلك ولا يزال الذين كفروا بكل لا يبدا في شيء ribuhun tana samun su da ma sana'u da abin da sana'anta na layi ƙari akin wata kwankwasa wata kwankwasa mai girma su same su daga hannu ƙari akin ana mihin tsawa ba za su gushe suna wa Allah butunci da nimar ta ya yi musu wallahi Allah ya ce wallahi wallahi sun yi kaɗan su zauna gidan da lahiya rigima ta taso yau a rufe wannan ba a gama rufe saboda ta taso haka na rayu suna gani kuma abin da haka yake kuma ka'ida Allah shi ne kiran da ba ta sabawa to ita ce Allah ya faɗa ma an ya sauki annabi Adam a ƙasa ya faɗa mai ga ka'idar ya kira iya ne su ga ka'idar zama wannan gida shi annabi aljanna an kaje sabo guda ya fito da shi Idris aljanna cikin sama yake shi da mala'iku amma kawai saboda sabo biyu sabowa in Allah da'a na hasada sai dai an ka an la'ani shi gaba da yanka kore da gara shi ko Adam ta ka doka guda an ka hidda shi cikin aljanna an ka yau kasa da sai an ka kira iyanai haka su kakkuya take dan tsaye muku da yawa uban uban ku aljanna ya da an ka cuta mai son wani sabo yi kuma sai ya zama sanadiyar hitowa ta aljanna an tafi yaya na ana kiran za a aiko muku yanzu ba an saukar da ku kafin na jiya sabon babanku ba eh yake to ga ka'ida zama gidan nan da kuke gidan nan na duniya gidan Allah ne shi yayi abin da kuma shi ya aje su kamar gidan haya ne da gida ya ce su kaga gida yayi ma to dubu ɗari da hamsin da shekara kace na ya garan kai kakka haza min wuta cikin baranda ko ba haka ba kakka buga min kososhi ga bango ko sace min gina kakka yi kaza kakka yi kaza ko da yadda dawo iske cikin cikin ɗaki na yi cikin falo na yi rum falo ɗi na yi kaka tuwo za a kwashe lahiya wallahi ba za a kwashe ba to haka Allah na yi in mai gida ma yana iya rafkana shi Allah bai rafkana Ko mi suka yana gani ina fatar an gane to wannan shi ne ka'ida zama gidan nan na duniya lahiya aminci da walwala ka yi karama ka yi daraja ga mutane sai in kawo Allah ta a ka kame daga barin sabo in baka bar sabo ba ka yi ta gamuwa da jarrabawa kai wanda taho yau wanda taho jibi haka za ka yi ta karo da wahalhalu Allah zai jarrabe ka da abubuwan da za su ba ka reaction kullum rayuwar ka wallahi ba yanda za ka sai ka ganin manyan mutane kana ganin sun kai in ka kai kan bukatar ta bukatar komi sai a gare suna tafa gambiya suna tafa gambiya bidat kan wallahi ba su da natuwa. wallahi ta kafin su tuwa kai da za ka mutu kafin su kwanciyar Nisa saboda matsalar samu cikin hadisi manzo Allah ya ce mana Abbas in fadin Allah ta jiru su ya haka tsari Allah wajen dawoyin da ya sa in kana son gobe ka kai gobe na nan ta sai in ka tare in sallah azumi sarar da zumunci alkhairi faɗar gaskiya rikon amana suna a ribar ka ta gobe in ka yi su gobe suna da kyau in ba ka yi ba ka zo lahira in ka san baka da kyawa ayyuka yi zaman ninka duniya ko an bide ka da mutuwa sai wallahi ban zuwa don na san kare in ko ka san baka yana kanka mutuwa yi kokari ka gyara da Allah madaukakin sarki kai abin da ya sa ka saboda ka kame shi gobe ka da kawon ka ko Allah ya babu ni kun gane fassara wa aya to shine Allah ya ce faman ta wanda zai ji tsoron Allah wa aslaha ya gyara sa فلا خوف عليهم باب تورو دليس ولا هم يعبدون باب دليس باب دليس فوق هذا سأل الله يكي أما من تعيشكم يكي والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki ya ce wallazi na kazzabu bi ayatina amma su waɗanda suka yi ƙarfin halin ƙarya ta ayoyin ta taba ruwana suka yi girman kai game da barin aiki da ayoyin na Allah ya ce ula'ika waɗannan su ko ashabun nari su ne abokan wuta kun fi ha khalidun in suka shige ta masu dawama ma'ana wa amma man kazzaba wasu ka tabara an imani ja a bihi rusulu wanda ya girman sai daga bari imani ya ta gaskiyar da suka zo da ita ulai ka fina li jahannama ma ki suna la yakhrujuna minha abadan su ko mazauna ne wutar jahannama ba su ta har abada Allah ya ce faman azlamu faman فمن أظلم istara ala على kadiban aw kazzaba bi ayati أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم نعم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا تولوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ربنا جي مدى وفجنسا الكيس فمن أظلم وعنيني أن في ذلك ممن افترى على الله كذبا فمسلم بيتك لقريا يزين من أخذ الله أقوى أن جهين ذلك باب أو كذب بآياتي توكم يقريا في آيات الله فكذلك سبحانه لك من تاريخ أي man aqabahu asana wa man ta'ammar mutadallallah wane ne an amati muni mafi aibi daga mutumin da ya danganta ƙarya ga Allah au kazzaba bil ayatil munazzalati ko ya ƙarya ta ayoyin da Allah ya saukar akan manzanni Allah ya ce ulaika wadannan da suka yi haka yanaluhum nasibu min al-kitab su da aka rubuta musu cikin kitabul maqasid zai sai ba a rage musu kwanu abinda aka yi musu alkawari cikin cikin uwarsu ba mala'ika an ce cikin hadisi abdullahi dan mas'udu ba an ce za a rubuta mu mutum abu hudu ranar da aka busa mai rai cikin bi kafa bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sayyid ko ba haka ba to Allah bai ta da alkawari duk abin da aka rubuta yana samu ko ya keta alfarma ko ya taka doka sai ya shigo ga hannu abinda Allah abbai bari albarka abbai sanya mai gari sai ta juya mara da yi amfani da shi gyara gobe sai ya amfani da shi wajen banna gobe ya yi albarka ya ji daɗi na wata ɗaya zai koma cikin halaka ta dubban miliyoyin shekaru ya yi shekara cikin cikin walwala ko saba'in amma zai tsare ya koma cikin wahala ta miliyoyin shekarun da ba ta ƙarewa har abada ni a sa'a da ya yi to shine Allah yake ban kare alƙawari waɗannan da suka karyata ayoyin Allah ko suka girman kai Allah yake ulaika yanaluhum nasibun min al-kitab ay yusibuhum hazzun fi dunya rabon su da aka rubuta muku ne daga hannunsu zai same su nan duniya mai ma kuti balahu wa gira min al-arzaq cikin abin da aka rubuta muku kaddaro muku na rubuta wal ajal da ajulla kwana ne ko guda ba a jirkin nai amma kwanukan nan da za su zama ba su da albarka Allah zai mantar da shi tare da kan shigo gobe da ita akolo ita a hammu shirin sai dai a manta a shahe ta da dukiya duk faɗi tashin da zai yi da duk kokarin da zai yi da duk himmar da zai ba abu ba na gyaran gobe na ba duniyar da ta zai ta kokari yana gina kwanuka na rushewa kwanuka na kare mai bai tanadi komi gobe ba duniyar da ya gyara yau wahala ya ta gyara yau gashi zai fita an samu matsala shine Allah ya ce za a rubuta mu za a ba su abin da aka rubuta muku na rubuta mujahid ya ce ai ma idu bihi min khairin aw sharrin duk abin da aka yi musu alkawari na alkhairi ko sharri ke ya sabe su ma duniya ba abin da zai kasa hatta idza ja'atuhum rusuluna hatta idza ja'atuhum rusuluna ba za su gushe cikin duniya suna ta haffu cikin jahilci da wauta ba har sai manzanni mutum zo musu waɗanne manzanni mala'ikun mutuwa ya tawaffauna suna nuhin karfi rayukan ai ta tabi da arwahun su za su ji su karfi rayukan su Ɗalu in suka ce su aina ma kun tunta da una min dunil aina abin da kuka ba muhimmanci yau ga shi da kuna gurin Allah kuma ba ku gyara da shi yau sahiya ta tashi za ana gurin Allah kuma ina abin da kuka ce kun ba muhimmanci in dukiya ta kai mutu ya dawo yana rabbir ji'un rabbir ji'un Allah ka mai da ni la'alli a'malu salihah Allah ka bani dama yasa Allah ya ayyuhal ladina amanu لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب الله ده الله سبحانه وتعالى من أباني كوكو أنا جود الله إن جدك sakacin da ni bai yi alkhairi ba sai in gyara in da zakka in gyara in yi alkhairi Allah ya ce wala yin akira Allah nafsan idza ja ajaluha Allah bai jinkirta sama rai in ajalin ta zo bi ba ta ta'malu kuma an lissafi abin da kuka aikata kuna rai an lissafi yanzu ko ɗaya rage ayyuka shi ne Allah yake ba mu labari nan duk wanda ki karyata Allah ta hanyar ayoyin da ya saukar ma annaba ke ban ci wanda zamani abin da aka saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yayi ta'addanci na kirkira wata ƙarya ya halatta ko ya haramta ba tare da izinin Allah ko na manzon Allah ba Allah ya ce to ba a hana musu kwanukan su da aka ɗebo sai sun kai su ba a rage musu arzikin su da aka rubuta ga ya da hannu Allah ya ce amma haka za su ta tafiya sai sun kai lokacin da ajiyar su ya kawo sai mala'iku su je su karfi rayukan da aina ma kuntum tad'una min dunillah ai aina al ta in ma ku bautar gumata da ake ina ina gumata in ma ku bautar wadiya ce ina ko ina wadiya in ma ku bautar kuɗi na ake aina malu wani yau ga ka kashi da hannu hannu na karbi tumuna furata za ka yau ka zo muna kai ɗari daguna kankunna gidajen mai zina nawa ne ba mu gane ka da ko guda ba ga ka kai mai ya za ka yi wanka ta ka bar gidajen ka in jilina za a yi mai wallahi wani ko ka mance da gidan man ka na wuri kaza da na kaza da kaza ina na zuke yau aina ma kun tuta da A ina abin da kuka ba muhimmanci lokacin da kuna rayuwa قالوا كيف في الله قالوا أن أدو أبيابتي من يوم أي قال الأشياء المكذبون وتمنى سجيه ما ta يتعطي لقد gabu amma fala narju naf'ahu yau kan ba mu kauna amfanin su da komai wala khair wala khairahu haka alkhairin ko guda yau ba mu tare Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim suka ce da kawunan su sun yi laifi wanga magana sai su da kansu abinda suka ba muhimmanci duniya suka bar Allah da da shari'a kada hukuncin hukuncinka sai su ce wallahi an samu kuskure an samu Allah ya ce sun shaida a kan kawunan su annahun kanu kafiri ne kuma Allah ku tinki lokacin da aje su duniya a karnu wa a taraf sun tabbatar sun kirari ala an fi sun bil kufri wa dalali cewa min kafirai ne sun tabbatar da kafirai ne in ko a batattu ne saboda harkar dukiya su kuma sai su yi kirari wallahi dukiya mai yau fari tare da ita wani to inna ma qalu zalika ala sabili tahassur wa i'tiraf sun faɗi wannan akan bisa ga hanyar da na sani da ikirari bi ma alaihi min al-ghaibat da kuma ikirari akan abin da suke akan sana tasewa da hasara sai a ce musu to ba matsala tun dai yau abin da kuka rayu da shi duniya babu shi ku ji wallahi babu to ni za a ce musu daga nan قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم نعم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فيرضون من بأنقضى من رأيوا كاكاري أنتم بيتنا أبوان كتبتم تردكم sai ikirari da babu shine Allah ya ce sai a ce musu to yanzu kan udkhulu ku shiga fi umamin cikin jerin wasu al'ummomi kada kallat min nan waɗanda suka gabace ku min ne daga cikin aljannu wa su da mutane kin nari ku taru da kuna da magabatan ku cikin irin wanda aikin naku ku shiga cikin yawon suna nan wuta su suka gabace ku sun ma riga ku shiga wuta don haka ku isko ku duk da aikin ku ya yi kama da nasu ku shiga wuta ba ku na ba wanda hasara ba ku kasa ay yaqulu Allah ta'ala yawm al-qiyamati li ha'ula'i al bi ayatihi Allah zai ce masu ƙarya a masu ƙarya ta ayin sa udkhulu ma'a umamin tare da wasu al'ummomi ولن لما نعم فيني أيضاً من الخجرة نجد فاجري وكذا فينا لجهنم السوط جهنم من كفار الأمم المادية تعرض الأم من تعجر الأمم المتضبات من الإنس المتعني والجن بكتا الله يتفاكي أو سعب تعطي الله يتفاكي كل ما دخلت أمتهم قويوش وتجمع أنك كاو أنك يوسف زادي أنك قادة في مكا كتعيك هو في la'anat ukhtaha kai su la'anci yan uwan kullama dakala da'ifatun nara ko yaushe wata jama'a ta shiga wata la'anat allati qabla ali dalaliha sai su a kuna ku a gaba mutu Allah ya daidai muku albarka saboda bisa ga tawarkin kuna mun tabi mun wannan ba qala a anusi ya ya mabiya za su tsine ma waɗanda suke jagorori ya kunu na an su na mawarida su suka gangarar da mu waɗanda magangara ta halaka fala anatun lahi alai Allah ya tsine mu almuradu abin ne anna ahlan nari Ba ba'dhum ba'd ana faɗa maka sunnan waɗanda suka yi musahaba cikin haraka banza ko ba ku yi zamani guda ba gobe sai kun tsine maji رب أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم النار وما لكم من ناصرين الله يكفي فعل الله يكفي رانا ساتي القيامة ساتي ما سلي بسكن لأنت ساتي كما بطل في مساتي فيأتي متتوبة وانا بيدوني دوغن ساتي يودي وما لكم من ناصرين داخل نفسي ina Allah madaukakin sarki yake haka za a ci gaba da yi ko waɗannan jama'a kuka shigo kuka iskuwa su sai sun tsine mu hatta idan hatta idan dara ku fiha jami'a sai kun riski juna su gaba dai an gama saduwan da aka sawo ta kala haku sun riski junan su wajen sama rufin nari kullihim wato sun haɗu cikin wuta dukkanin ko kulluhum ƙalar sukurahun sai na farkon su ce eh, oh, na ƙarshen su na karshe ka shigo a kai su liru lahun da na farkon su rabbana haula ya azabuna ya Allah waɗanda su ne suka zama jagaban mu gabata ai kalal ataba umabiya kai su ce lil qadati ga waɗanda a jagorori wa ru'asa da shugabanni allazina azalluhum waɗanda suka bata da gaske ya rabbana ya ubangiji mu haula humul ladina adalluna Allah waɗanda suna suka fatar da an sabili daga bayan Allah wa zayyanu lana ta'ata shaytan suka tsawata mana mu bi hanyar shaytan don haka Allah muna roƙon ka yau fa atihim azaban bi ifan ka ba su azaba ninkin baninki minan nari na da kanka duk da su suka batar da mu Allah ka yi mana sakamako azaba suka hisabu yawa ai uzukuhum azaba mudafan ka kan tsana musu azaba ninkin baninkin li'annahum tasabbabu fi kufrina kun saboda sun zama sanadiyar kafirka wannan aya tana da irin wasu makamantanta كما إن أخذ ربنا إنا أعطانا ثالثنا وكبراءنا فأذلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وفي سورة الأعذاب نفس أتسان أرشيبو بشيني نان أقوى إرين سيدا دعوة إن تبين وتنتبه دباتا فيكي لعنتيكي نيو دباتا دماغا من كوري an nemi su kahirai mabiya masu laihi mabiya sun nemi a ninnin kama jagororin su azaba ninkin da ninkin Allah sai ya ba da sai ya ce ƙala li kullin bi kowane ku yana da ninki juna azab ai li kullin min al qadati wal atba'i azabun mudha'afun da jagororin da mabiyan kowa yana da azaba ninkakkiya amma al qadatu kaga su jagorori min ninnin kama su azaba falidu wa idlali saboda bacewar da suka yi kuma da da katar da wasu a ba su azaba su kabata a ba su sakamakon katar da wasu to su mabiya su ko bi ba su azaba ne ki aka ce amma aka ba su ko mabiya fali kufrihim sun kafirce ma Allah wa ta kuma sun yi ta qalilanci wasu cikin aikin ba kafircin su laihina sanyin wasu akan kiri zuwa wajen kanna shi malaki sai a ce su dan yanda kuka yaka saba ma Allah ya sa kun kara laifi kun yi kafirci ga kamakun ku sannan kan yanda kun kai aka yi ta ta'asa cikin ƙasa shi ma babban laifi na shi ma an ƙara muku azaba ta zama jibi irin ta jagorori shine Allah ya ce amma walakin la ta'lamuna ba ku sanin waɗancan suna da ninki irin naku ba ku sani ala la ta'lamuna hawlahu ba ku sani tsananin wannan hukumar wali hada tas'aluna lahum mada'afat al-azab ku sani inda kun sani azaba suna da rinki ba sai na kun roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan يجي وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أم أن رأيكم ولا لكم جاغورنتي تأمروا الله إن من كانوا عذاب يا كما تسمى دغني shine الله yake sai في وقالت أولاهم qalat ulamu sai na sai su ce uku rahun da mabiyan su wanda shigo bayan da ma kana lakum alaina min fadl ba ku da wani bibiko a gare mu wanda bai sa aminin kamun azaba a bar قال القادة للأتباع جاغور يوم مبيا لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب ba wani abin da bamban samu da su na a rage muku azaba wani hannu musu kauna fit dalali saboda duk matsayi guda muke da su cikin ba wa fi rizqi qatil azabil alim kuma matsayin mu guda da tuntunta azaba mai tsanani don haka maganar cewa an yin kamun azaba ba da ko taso ba a'a fa zuqul azaba kuma zai ku dandani azaba bi ma kuntum tasbihuna fa biya abin da kuka firfata ai fa zuqu azaba jahannama ku tawabi jiralikum ku dandani azaba jahannama sanadiyar laifin kukan ku قالوا له ala سبيل التشفي sun yi mutu wannan amsa saboda hanyar ramuwa li annahum da awa alaihi bi maza a fasul azabi saboda mabiya sun roki Allah ya ninka musu azaba suka ce a azaba kan ba bambanci tsakanin da sai Allah ya dawo yana sake mana bayani cewa innal ladina kazzabu bi ayatina innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa na'am لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ubangiji madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala yace innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka yi karin halin karya ta ayoyi wasakabaru suka yi girman kai an hada ga barin gaskata ka kazzabu bi ayatina ma auduha suka karya ta ayoyi tare da bayyana wasakabaru an imani biha wani ilmi bi muqtada suka yi girman kai ba su yi imani ba ba su ma ne sani abin da ayoyin suka hukunta ba suka kau da kai Allah ya ce lahin su ya girma ni aka tamakon su Allah ya ce la tufa ta hulan abuwa su sama ba a buɗa musu dogon gida ni aka nuni da ba a buɗa dogon gama ai la ya sa'adu lahum amalin salih duk aikin su gaba ɗaya babu mai sata aikin kafiri kowane na bayar da sharaɗin da aka ɗauka dama sharaɗin karɓar aiki imani da ikhlasi to ba su yi imanin ba ba ne su yi ikhlasi Allah yake ba a ɗaukaka aikin su ko guda bai zuwa ba qala ibn abbas abdullahi da abbas yake la yurfa'u lahum minha amalun salihun ba a ɗauka musu aiki ko guda wala du'a ko addu'a wakila la tustawi arwahi abwab as-sama wani ta akai ba a dai buɗa wa kofofin ba a buɗa ma rayukan su kofofin sama idza qubidat arwahu in aka karbi rayukan dama hadisi ya gwada in aka karbi rayuwar mumini aka yi sama da shi lillahi cikin wani likafari da aka ɗebo daga aljanna mala'iku za su ɗaya ruhi na cikin wannan jikin sai su kira da shi zuwa sama cikin wani likafari da aka ɗauko daga aljanna da turaruka na aljanna duk inda ya biya mala'iku suna cewa ma dalla da wangarawa ma dalla da wangarawa to shi na aka fi suko kafin rai haka za a yi mutu ko in aka suka mutu ana ɗaukaka rayuwarsu zuwa sama duk inda suka biya mala'iku suna hmm, hmm, hmm, wanka mu mugunyar rayuwa wanka mu mugunyar rayuwa sai sun zo kama sun kwankwasa a buɗe sai ba a buɗe ku yi kasar can da ya ce Allah ya ce ka inda kitaban tujjari na fi tujjin littafin fajirai na can cikin tujjin can ƙasar ƙasai guda bakwai sai aka kai rayuwar na adam da sojiya Allah ya tsare mu da yau don Allah ya ce innal abda al-kafir bawa kafiri idza kana fil ila'i min ad-dunya in ya kasance cikin yanayin kuskewar rayuwa daga duniya zuwa lahira ya ji buhu malakul maut mala'ikin mutuwa zai zo mai hatta ya jalisa inda rafi sai ya zo ya zauna gun kansa sai ya kulu sai ya dora shi mai ayyatu hannafsul khabisa ya ke wanda rayuwa kazantacciya ukhruji yau fito ila su kudin min Allah zuwa ga hushin Allah wa gadabin fito zuwa ga hushin Allah yace wa ya faru jimin ha ka an kan rihu jifatin ran ta hito tana mai tsananin wari kamar mafi munin motsai mafi motsai ɗin da ya fi kowane wari haka rayuwar za ta hito tana wari fala ya murru ala mala'in min almala'ikati akati ba a biyawa da rayuwar nan ta fi kan wata jama'a ta mala'iku illa qalu sai sun ce ma hadhihi ruhul qafifa wata irin rayuwa ta ga mai tsananin muni hatta yanto ya biya ila sama'i sai an tuke da ita zuwa sama wanda ta duniya fa yastaftihu sai a nemi budewa fa la yaftahu ba a budawa ba a budawa sai a ciwon rayuwa ba irin tana za a sai sai a komo da a ce a kai ta kasan kasai an kai ta can kasan kasai za a za a ji can da muni rayuwar mutumin banza Allah bai bari a taka ta cikin malakutun a'ala don haka yan uwa shi ne Allah ya ce bayan an mai da su daga sama wala yadkhuluna aljannata ba su za aljanna hatta da aljamalu fi kamil qiyam sai fa in allura sai kusuwa tana iya daukar raƙumi ya zarfe cikin kusuwa nan ta tambatuwa in kan wanda ya kafirce ma Allah yana shiga aljanna sai in kana iya kawo raƙumi a ce ka yi dai hikima ka sa shi da kusuwar allura ya wuce raƙumin gade amali mai ɗauka gami ishirin a kawo ma shi ka yi hikima ya biya kusuwar allura in kan kana iyawa Allah yake kahir yana shiga aljanna ba ya shiga har abada wanda ka san wanda abu na da wuya haka shiga ya shiga da wuya cikin aljanna madaukaki Allah ya tsare mu Allah ya ce madaukakin sarki wato kazalika wa kazalika najzil mujrimin haka muke sakan kama waɗanda jama'a masu lahin shirka da Allah wa min zalikan jaza'il fadi'i ta ji irin wannan sakamakon mai tsananin ban hirgita to Allah yake najazi alal isyan wal ijrami haka muke sakan kama masu sako masu ta'addanci shirka da Allah Allah yake باوي شغاو تكتب بكوش كمو تسونا دواني ستمقو سي الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نعم وكذلك نجزي الظالمين الله ما دوك جنسا لهم من جهنم مهاد سونا دواتا إذن شنهدا من النار من داتي أكاركشن سأمت غائر شنهدا دوتا wa min tahatihim zawaj kuma suna da wani rufi na wuta ay wa min fawqihim min an nar birbitin su suna da wani rufi dakin da suke ciki ce tabutu din nan da ake zamu su da kasansa da samansa duk da karfaka ya kai dauki Allah ya ce wa kazalika wa da ga wallahi نجد الظالمين حتى مثل ساعة كما مثل mislu zalika al الجزاء الشديد irin wannan mummunan sakamako na jazi kulla man zalama duk wanda ke zalunci wa ta'adda ya ta'addanci hududan Allah ya ke tare yakokin Allah wannan abin da Allah ya ambata na narko kenan saboda tsorakar da an annabi Adam kayan su ko Allah kun ga Allah ba kun ya dauko lahira ya kasa maka ita ga faifai ya haɗa maka duk abin da zai same ka da abin da za ka samu sai ce ku ko muminai ku ƙara hankuri wallazina amanu wa amilu wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha na'am لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah sun ku wa amilu salihati suka aikata ayyuka na gari Allah ya ce la nukallifu nafsa illa wusa amma hau sani don mun ci ayyuka ba mu haɗora mara abin da ba ta da iko a kai ba wai don an ce aiki na kwarai ta da ko galla za mu sa kai ba ba mu aga musu sai abin da suke da iko ayyukan nan da aka ce za su zo da su abin da suke iyawa Allah ya ce to su kan ula'ika ashabul jannah su kuma ma abuta abokan aljanna ne hun fiya qaliduna kuma cikin ta madawwama ne har abada abada kullum ana kokin ban rage lokacin tambayoyi ba bari mu tsaya nan yau hmm. Allah ya ci wani ga ana ma fi su durin sosai mu tashi nan gobe Allah ubangiji ya kai mu da rai kuma ba mu yi kwanta ba mu shiga abinda ma karanto da shi Allah ya amfane mu da shi abinda mu kai kuskure Allah ya gafarta mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله mala Allah ya saka da alkhairi a yau da ana ƙara tunatar da mutane cewa insha Allah idan Allah ya kai rayuwar mu gobe za a rufe wannan tafsirin na alkur'ani mai girma wanda ma da yake gabatarwa a wannan masallacin insha Allah kuma ana ƙara ana ƙara tunatar da mutane cewa akwai karatun sahih bukhari wanda ma da yake gabatarwa a cikin wannan masallacin a kowace juma'a bayan kowace sallar la'asar insha Allah kuma idan lokacin da za a ci gaba da wannan karatu ya bayan sallah insha Allah za a sanar da mutane Allah ya ba mu ikon halarta a nan malam mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce yace ni ne bi ma'ana shi ne wani dan uwansa ya tambaye shi masu buƙatar abinci sai ya ce masa mutum uku sai ya fada mishi na mutum hudu to shi yanzu malam ya halatta ya canye su gaba ɗaya ko ku ya ba da na mutum kullum saboda shi yana da bukatar abincin Za a ya kawo mai sunan mutum kuma akwai su ko ko da cewa a saman mai ko da abin da kai san mutum hudu in cewa a saman mai ko da abin da kai san mutum hudu da ka ga wannan amma in yi kawo mai listin sunan mutum uku da ni da wani da wani an ka ba su a in bai ba su bayanin duk da ayyana su don haka mutum ya yi irin wannan abu ya yi haskara kada ya je da yana miskini babu yana mai rauni ya yi babba kaɓo ya yi babba laifi kana nan kana tafiya shirgu ka dogi a ce kai kare ki kake babba eh kai a kare ki wannan ne abin da ke taɓa rayuwar mutum a jeriya har da almajirai kabbawa zojiya wannan da kan mika makahin ya zo ya mai shi ta mutala da ke mutala ka yabba mu saboda kowa ya riga ya fa ananiya ana ana ana in dai samu ni in dai dai samu ni kowa ta mutu ya mutu da ka gana wannan abin in dai har mutum hudu abincin da an ayyana su an ka baka na mutum hudu da yi na ka sauran nan ka yi haƙuri ba su wannan da za ka yi ga waɗancan ƴan uwa su ma addu'a Allah ya saka ma da ke yana yi wa Allah ya ƙara buɗa masu in ka yi sabo sai Allah ya maki in ka dawo sai ya ki ba su Allah ya bushe zuciya ta jito ya ki ba su ga baka ci nasara ka saba ma Allah ka fi da hakkin wasu kuma ya zama sanadiyar gobe karfa Allah ya tsare na na'am sai wannan yake cewa assalamu alaikum malam ko ya halarta ajiye hoton ilajimin a cikin ɗaki sai eh, in dai ba hoto dai malum masu yi maganganu kwarai kwarai da gaske game da hotuna yan saudiya suna da tsanani game da hotuna sun ce aje hoto ba wani sai in hoton gana na amfani identity card ko hoton passport ko wani makamancin su da yake ba makawashi a yi ko wanda an manne ka kafin ka na dan kasa ire-iren sun ce wannan ya halatta amma haka dai hoto na sanayya suka ce eh shi ma ya halatta amma ɓoyewa koyewa kai ba sassar ka hafi za a yi da jina in koyewa aka yana cikin alabun aji shi ma an kasmalin masu yi rangume amma in ta zo shi za a karfa suka ce laifi na shi saboda manzo Allah ya ce amidi Allah ya kira mu kira ta labulen tana adda hoto manzo Allah ce Allah kire mu da hoton da ai sai suka ce duk da manzo Allah har da wanda azza zane ga ga gani ya ce a kire ina ga wanganan da suka da za ta haka don haka hotunan da yawa da muka ba ku muhimmanci kwarai kwarai rage wannan muhimmancin nasu amma dai ya halatta wanda lalura ta taso dama ita a darura ta mazura lalura tana halatta masa har da abin da aka hana wannan nan lalurori in an yi su babu komai amma shagaltuwa da abokani da sauransu bari na shi ne mafi zama a Allah ya ce mu ce na kuma yake cewa alaikum malam wai wani kwanaki ne karancin abin da ya kamata a tafi da zakatul fitr ganin yadda yanzu abubuwa canza mutane suna da bukata kwana biyu na ya kamata kafin sallah ya halatta hisuwa da kwana biyu sai mu ya yi kama waɗannan da ya gaba ta ga mai zuwa karance koro ko an hutar da awo kai ka hisuwa kuma ina cewa a ba muhimmanci ya albashin dubu shida nan sun kowa matsala miskinin da mai bara bai kai su matsala ba saboda su ba su iya bara manzo Allah yake laika miskin zullati kuma lukumatu wal lukumatani ba shi ake kan miskini ba wanda aka maituwa da loma biyu ko da dino guda ko fara biyu ya tafiya a kai shi ce walakin da miskina man la yajidu gidan ibuni wanda an miskini wanda bai da wadatar da take ita shi wala yuqanu bihi bi sadaqati kuma ba a hankalta da shi a shi sadaka mara na na kwarai amma ba a hankalta sai a ji a ba miskini داشيان أبدا مروع الدين كاهن يروح أما أقوم قيدا دو جاني تذكرون أقول هذا وأنا باي الله عليم أخي مكان الله يسلمه داشي والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ولم تحد وانا مثلا جدًا جدًا لا لا إني الله أظن متسامون إني الله تبامي إيكو عيكي بشي كاي حتى ترى يوم تلك مية تعرو رشي تلك مية رجو ورون الله مية رجو تنجري ومسكر ويا أبنجي kuma Allah ka ba mu lada mu yawa da za ka ishe mu shiga aljanna da zara ta ce ya mu Allah ka karba mu da sauran ibadojin mu da muka yi azumin mu da sadakokin da mawadata suke nan suna yi suna tanyin yan uwa Allah ubangiji ka saka musu da alkhairi Allah duk wanda ya wani tanyo ko cikin wannan wata ko wajen ka ya taimaki musulmi dan uwanka Allah ubangiji ka tanye shi da biyan bukatun na alkhairi shi ma Allah yana da bukatu gurin ka Allah ka biya musu da bukatun ka wanda bai da abin ba su a ubangiji yana da faɗan ka sanye shi Allah ka sanye shi da alkhairin ka na duniya da lahira Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka samu zama lahiya da duniyar da Allah ka taimake mu mu samu aminci a cikin ƙasar mu da gidajen mu da hanyoyin mu abin da ke faruwa na cikin tuno Allah ya kuranye mu da abin da ke faruwa na cikin kwanciyar hankali ubangiji Allah ya kwar mu da shi Allah shi mana maganin wannan zalunci yan sa kai da suke jawo mu da ta'addanci ubangiji Allah ku shirya mu da su ka hana mu gonu soke yan sa kai saboda suna jawo bala'o'i su je su jawo fitina sai su jawo bandi su soke ta kashe mutane ubangiji Allah ka hankaltar da hukumomin mu su dauki mataki game da yan sa kai suna jawo fitintunin da za su jawo a ita kashe wanda bai ji ba bai gani ba Allah ka shiryar da su kuma Allah ka yi mana maganin waɗannan ta'addancin da suka yi akan wasu ƙabilun da ba su so اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والولد والمال غير السؤال ولا المدين اللهم اقتنا لك عن حرامك وعدم ما تفضلك عمن سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة